من يصرف عنه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه duk wanda aka karkatar da azaban nan daga barin sa yawma idan a ranar kiyama din nan fa rahima to Allah yayi tausayin shi rahimahu ta'ala ay arada lahu alkhair Allah yana ne babban rabo almubin wanda abbayyanan wani an na jata zahira shi ne tsira wadda abayyanan na ta wacce gaba wain يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير qadir to wa in yamsaka ayyuhal mukhadab kai dai abokin magana ba ana magana da annabi ba wato in abin da aka gaya ma annabi an gaya ma al'umma kenan in Allah ya shahe ka da wata musiba bidurin da wata musiba kamar rashin lafiya ko talauci wala kashifa lahu ba mai dauke ma ba mai kurenye ma wannan musiba illa ku sai dai Allah wa in yamsaka bi khairin kuma in Allah ya shahe ka da wani alheri kamar ya baka lafiya ko ya baka wadata wa huwa ala kulli shay'in qadir to kai mamaki mai iko ne ga komi shina baka abin da shi wannan da ya baka wa minhu masku eh, wa minhu eh, maskun bihi kuma yana iya riƙewa mm. wala ya qadir ala raddihi an ka gairu in ya karbe ba mai iya cewa bari in amso ma sai shi dai to shi gaba wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi وهو الحكيم الخبير وهو القاهر كما الله شينه mai rinjaya qadir alladhi la yu'jizuhu shay'un musta'liyan ko wato shine mai iko wanda yake ba wani abu wanda zai buwaye shi wato kuma ya daukaka akan komi fauqa ibadi bisa ga bayi ne musta'liyan fauqa ibadi ya daukaka akan bayinsa wa huwa al-hakimu fi khalqi shine mai hikima ga halittar da yake yi ku diba yadda an halitta ku ku diba sauro ma yadda an halitta shi ya za ka ku abin nan ah, shine mai hikima ga halittar shi al-khabir ko masani liba wa ɗinin ya san abin da koyi ga mutane kada wahirin kuma yadda ya san abubuwan da abban ne na nasu to ولن يجائن أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرج قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون to ita wannan sura ta makka ce kullum wato makka kokarin tauhidi ake don shi adda wuya kun gani shekara goma sha uku annabi na makka ba abin da yake karantar da su sai tauhidi amma abu ya buwaya har ƙarshe a ce kai ku dai kashe shi mu huta wato saboda haka wato su nan tunda makiyya ce ta du'un nasa ilal imani billah tana kiran mutane zuwa ga imani da Allah wato tauhidi da kadai tashi ga ibada wa risalatu kuma tana kiran mutane ga cewa manzanci gaskiya ne wa sirqin rasul kuma gaskiyan manzo gaskiya abin nan tana kira ga a yarda manzon Allah gaskiya ne allazi huwal bashar wanda ke mutun ne alladhi ya'rifuna wanda ke sun san shi fa ja'ahum bi shay'in ghayri ma'hud inda amma ya zo musu da wani abu wanda basu saba ba fa yumkinu an yatlubu minhu shahadatan ala da'awa to tunda ya san annabi mutum ne wanda ke ya taho musu da wani abu sabo sun san shi sun san lokacin da bai zakuwa da wannan sai nan ya zai kawo musu ai za su ce na shaida na cewa kai gaskiya kake yi to shine wannan ya ce kul kace kullahu kace musu masu neman shaidu na cewa kai annabin gaskiya ne ayu shayin akbar shahada menene yafi zama shaidu ya fi girma ga ba da shaida cewa ni annabi ne kulillah eh, ka ce Allah shi kowa abin nan shi shaida shi ta ta komi illa mai kulu in ba su ce Allah shi a shaidu ba fala jawaba gairukum kun gane ko kuwa shahidun bayni wa to Allah shi ne mai shaida tsakanina da ku ala ki bisa ga abin da nake faɗa gaskiya ne wa uhiya ilayya hadal qur'ani kuma an yi min wahayin wannan qur'ani an aiko min shi da ishara li unzirakum eh, ayyuhan nas don yi muku gargadi da shi ya ku mutane ba ku dai na yanzu da aka gare ni ba wa man balada da duk wanda yake labari ya kai gare shi wata rana kun gane shi ya ku mutane ba ku dai na yanzu da aka aljannu don wato annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi ga mutane da aljannu duka wala da bin nakum amma Allah alihatan ukura shin ku kuna kawo shaidu kuna kawo wasu abin bautawa na na daban tare da Allah ga wannan shaida ita ce ta Allah ku kuna da wasu shaidu wanda kuke hada da Allah ku kawo na cani ni abin da ni faɗa ba gaskiya bane ne kullahum kace musu la ashhadu bi zalika ni kan bazan shaida da wani Allah ba Allah ɗaya ashaiduna kul inna ma huwa ilahun wahid kace musu kuma shi Allah wato abin bautawa ne guda wa inna ni bari'un mimma tushrikun ni kuma na barranta ga shirkin da kuke yi kahircin da kuke yi ma abu tare da shi min asnanan gumaka abin da kuke bauta ma tare da shi na barranta da gare shi sai shi ɗaya nake bauta ma kun gane to الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون to kuma ga wata shaida ta Allah duk littattafan da an kayo gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi magana a akan zakwashi alladhina atainahumul kitab wadanda yake mun ba su littafi wa hum ulama'ul yahud wan nasara sune malaman yahuda ko eh, malaman nasara ba malaman kirista ba dan kirista ba su da ilimi sai kiɗi alladhina kanu fi zamanin nabi waɗanda yake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ata waɗannan ya'rifunahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallama sun san muhammad bin ati da sifar shi fi kitabin cikin littafin su ruya an ruwaito ana nabiyya lamma qadima madina annabi lokacin da ya zo madina wa aslama abdullahi ibn salam sai an akwai wani bayahude wanda ake cewa abdullahi ibn salam ya musulunta sai aka tambaye shi qala lahu umar umar ya tambaye shi inna allaha anzala ala nabiyhi bi makka allah ya saukar ga annabinsa a lokacin da yake makka an kace alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wadanda an ka ba littafi sun san annabi kamar yadda sun cikin littafin su kuma yadda sun kasan ƴaƴansu to kai kana cikin ahlul kitabi wa kaifa hadhihi al-ma'rifa ya kun ka san shi qala abdullahi ibn salam sai shi abdullahi ibn salam ya ce ya umar da kada laqad arabtuhu hina ra'aytu da ni ganshi nace shine kama arifa ibni kamar yadda ni san dana wala ana ashaddu ma'rifatan bi muhammadin minni bi ibni hamma sanin da nake yi wa muhammadu ya hi sanin da ni wa dana fa qala umar kafa zaka ya zaka ce ka hi sanin shi bisa ga danka qala ko faƙala sai ya ce ashhadu annahu rasulullah ina shaida shi manzon Allah ne hakan da gaskiya wala adari ma tasna'u unisa. amma mata na ban san abin da sun kai koye ba shi da ƴaƴan da sun ka kawo ba nawa ne? amma shi na tabbata shi ne kun gane ko wa huwa qawluhu ta'ala kama yarifuna abna'an kuma yadda suka san ƴaƴansu alladheena hasaru anfusahum waɗanda sun kai hasara kawunan sun ka imani da shi to fahum la yu'min to su ba za su imani ba duk hujjar da anka kawo musu ba su imani da shi fa khusranu saboda hasar da sun kai ga kawunan su shine man uhu min al imani hana da sun kai daga imani shine hasar da sun kai Allah tsare mu malam wancan hasarar da malam yace eh. ba krista ne yanzu ne eh, ba krista ne yanzu ba don waɗancan ayoyin duk sun canza su ko ni ma kaina na san bible su waɗanda din da a cikin su wanda zai nuna annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba bible ba ka ganin su duk an ɗaya suna yanzu sun tashi ahlul kitab kenan suna nan ahlul kitabi domin abinda sun ka kara bai shi wancan ba waɗanda ke cewa isa dan Allah ne a wannan ba su ce ga wani abu sun samu in ka karanta shi kafi annabi girmamawa annabi ne suke kira ayi tun da sun ce abin almajirin su yahi annabi sau kaza ai hasu kiristoci lalacewa don kirista yana cikin wani addini ne yana son ya bata wannan shi ko yana cikin addinin nan yana bata shi yana bata kan eh, yana bata addinin hmm. don wata wanda ya ce ga wani abu ya yi annabi ya bata addinin a ce falala wata abin ai falala ce mi a falala shin falalan nan sharri ce in an ce fallar shari ce wani ya annabi shari wato ka jingina shari ga annabi kenan in ko an ce alheri ne kuma ya kaci wani ya samu alheri wanda ya annabi wanda ya kama kyauta ba hita ko ka dauki fallar shari aibi ce ko ka dauke ta eh, alheri duk da shari ne ومن, ومن الظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وما أظلم من افترى الله كذبا شو وند يقاك قريا يجنجنا الله وانين هيش ظالمتي aukar da ko ko aka ce ga ayoyin ubangiji ka qur'ani da ganin wannan qur'ani ka san ba daga Allah yake a kawo shi ga wanda bai taba zuwa makaranta ba kai ka san ba baban sa ba a kawo shi ce ƙarya inna la yublihul zalimun to kusani fa wato masu zalunci ba su samun babban rabo har abada hmm. domin ga komi bayyane amma da haka su yi tsaurin kan eh, abin na saba masa ci gaba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون to wadkur yawma nashirun ka ambata ranar da za mu tara su ranar kiyama jami'a mu tara su gaba ɗaya thumma naqul ladina ashraku mu ce mu waɗanda sun ka haɗa wani da Allah aina shuraka'ukum kun kuntum ina ne shugabanninku waɗanda kuke haɗa da Allah waɗanda kuke riyawa cewa sun abokan tarewa ne da Allah ina suke ku kawo mu gani eh, ku kawo waliyanku mu gani ثم لا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين تو أبنا على هي راسي قال ياكما sun malam da kun fitnatun ba abin da ya zama fitina gare su a ran ranar kiyama da Allah ce ku kawo su gani to ba abin da ya zama fitina illa an kalu face sun ce wallahi rabbina muna rantsuwa da Allah wanda a ubangijin mu mu ba mu zama su shirki ba da dai ba mu taba yin shirki ba Allah dai muke bauta ma akwai eh? unzur انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا كيف ما يسول عليك bi nawi shirki anhu ku diba duk abubuwan da sun kai ko nan duniya kullum in ya faɗi magana yau gobe za a canza to haka na har lahira wa dalla anhu ma kanu yaftarun duk abin da sun kaza suna kakawa na ƙarya duk ya bace min shuraka wa shafa wa shafa'atim lawan abukan tariya da masu ceton su duk ba ina suke babu mm. ba wancan ceto ba wanda suka da'awa domin sun yi shirki mm. suma bayyana halin kufari ma annabi shi makkata a faƙala ga halin kafirai tare da annabi a makka gaba منهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوا يجادلونك فيقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين to wa minhum man yasmi ilayka akwai daga cikin su wanda yake in ana in kana karatun qur'ani zai ta ya saurara don ya samu hanyar suka waje Allah ala ake nata mun ka sanya kuma wato wasu rufi kan zukatan su mun ka danne an ya ku ba su igane shi wato ba su fahimta qur'ani wa fi adanihim muqan mun ka sanya kuma wani danni nauyi cikin kunnuwansu sama man kurinci fala yasma'una sama'a kabuna saboda haka ba su iya sauraren qur'ani saurare na su karba kullum neman fassara za su yi Ƙadar kalbi kalbi yace ijtama abu sufyan wata rana abu sufyan tun bai musulunta ba da abu jahal da walid ibn mugira wa nadar ibn al-harith wa utba wa shayba ibn rabi'a wato utba da shayba sune tara ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين to walau tara ya kai abin nan da ka ga irin waɗannan mutane izwuqifu ala nari lokacin da an ka tsaye da su akan wuta a izwuqifu ala nari da ka gani kai abokin magana da ka ga lokacin da an ka tsaye da waɗannan mutane akan wuta waɗanda ke kare ta annabi wa qalu ya laitana nuraddu wato sai su dora cewa kai tan mu da dai yana yiwa a mayar da mu wala ta ayati rabbi ba za mu koma abin nan ba za mu koma ƙaryata ayoyin ubangijin mu ba da yana yiwa a maishe mu duniya mu gaskata ayoyin ba za mu koma ƙaryatawa ba wana kuna muzammin mu'mini cikin muminnai wato da ka ga su lokacin da suke faɗin wannan magana da ra'ayta amran aziman da ka ga al'amari mai girma lokacin da ka ga suna nadama ga wannan abin da sun kai Allah ya tsare mu amin bal bada lahun maka nuyu hufuna min kwabin wala wuri dula caɗu limanu hucan wa in lahun bal wato a'a ko an mayar da su gurin nan da su ke an mayar da su da sun koma ga halin su. badalahum ma kanu yakufuna wato abin da dai sun kazan suna koyewa shine ya bayyana gare su min qablu gabani haka nan ayyakatu muna wato abin da suke koyawa da kaulin ga magana su wallahi rabbina ma kunna mushrikin ba shine suke koyewa ba to yanzu ya bayyana bi shaharati jawarihim domin in sun ce can baya ba sun yi rantsuwa sun ce su ba shirkai bane sai hannu sai ce a kai kai ni nayi kaza wannan hannu ce nayi kaza kawa ta ce mun yi komi jikin su duk ya canza to saboda haka sai su komo suna nadama kuma kun gane ko wa qalu wa walau ruddu la'adu liman hu anhu wato da an mayar da su cikin duniya bisa ga kaddarawa da adu da sun komo liman hu anhu ga abinda anka anka hana su daga rashin shirki wa innahum lakadhimun su masu ƙarya ne fi wa'adin ga alaka kawalin su bil iman da sun kace a mayar da su za su yi imani ƙarya suke ko an mayar da su ba za su imani ba domin Allah bai halitta imani cikin zukatansu ba Allah sauƙaƙe to ci gaba وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا سنكة واتو إن آتي موسى أكوية تاشين قيامة abin nan bi abin da Allah ya ce in kun mutu za a tare da ku a yi muku hukunci ko azaba ko ni'ima abin da za su ce in yi illa hayatuna dunya ba wata ba wani abu rayuwar mu ta duniya kawai mu yi abin da muke so mu mutu wa ma na bi mabusin ba mu zan waɗanda ake tayarwa ba ba da mutu bayan mutuwa walam yaktahu bi mujarradin akhbari bidhalika ba su tsaya nan wai ga labari ba hatta abrazuha ko mahsuratan fi nafiyin har sun kace in hiya illa illa hayatuna ko eh, ma hiya illa hayatuna dunya wato ma'anar shi ka in kace wato rayuwar duniya ce kaga baka tsananta ba in ka ce a a rayuwar duniya ɗai ce wato ka tsananta na ka karfa eh ma yi illa hayatun duniya ba wani abu da ake cewa za a tashi za a yi kaza babu wani abu sai rayuwar mu ta wannan ta kusa kawai <laughs> eh daga duniya sai kaduna wala mai tafi bi mutane da akhbari da zalika ba wai ba labari ba ta aura zuha masura hasan kan abin nan lalle tilas fi abin da korewa wa da tabbatar da cewa guda ce wa hiya lamiru mubhamun yufassiruhu khabaru ay la abu sai rayuwar mu ta duniya kawai yufassiruha ma ba mm. to Allah ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to kai abokin magana lautara idu da ka gani lokacin da an ka tsaye da su a larabihin gaba ga ubangijin su ranar kiyama la ta amran aziman da ka ga babban al'amari qala lahum ala lisan malaika sai Allah ya sa malaiki yayi musu magana don zargi yace alaysa hadha wa haqq wannan tayarwa ba gaskiya bace qalu bala ya ah, gaskiya ne gaskiya ne wa rabbina muna rantsuwa da ubangijinmu innahu innahu innahu la haqqun wato gaskiya ne kala sai Allah ce fa zukula zu kudan da ne azaba bi ma kuntum takabbarun don abinda kun kazan kuna kafirta da shi fi duniya Allah duniya an yi dallashin ku har an gaji kun ki to yanzu kudan da ne azaba kada hasira قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله waɗanda sun ka ce suka ƙaryata gamuwa da Allah da tashin ƙiyama, suka ce ƙarya ne to sun yi hasara lalle sun yi hasara hatta idza ja'atuhum wata sun kai ta ƙaryatawa har lokacin da sa'a ta zo musu sa'a tashin ƙiyama ta zo musu baga ta tambisa ga abuke don ba a ga musu garar da za ta zo qalu sai su ce ya hasaratuna ya bakin cikin mu ya shiddatul alam wato ya bakin cikin mu wani da'uha majazun ka ce ya bakin ciki mu kamar suna kira bakin ciki ya zo zo ai za a wani bakin ciki mu yau lokacin ka ya zo fahadi ke zo bakin ciki alama farna ya bakin ciki mu bisa ga saken da mun kai fi ha wato ga al'amarin duniya lokacin da muke cikin duniya ya bakin cikin mu wa hum yahmiluna uzaran alhali lokacin da suke fadin wannan magana suna dauke da kayan zunubansu ala zuhurin bisa ga su. bi an ta ta yahum inda ba'ata shine dunubiyan su duk a maishe shi kamar jiki suna dauke da shi fi aqbahi shay'in cikin hali wanda himuni wato fi aqbahi shay'in sura ga sura wa an tanhi riyan wajen wari kuma yahi komi wari an aza musu wa watar kabon sai aikin nan duk ya taru ya hausu sai su ce ya hasaratana ya bakin cikin mu ala to ku saurara fa sa'a ma yazirun abinda suke dauka fa ya munana ai na abinda suke dauka ai hamluhum zalika wato dauka su ga wannan ya munana to su ma akaba yayi ta kadani ci biyu ku ba sai ku dara wannan sun ma akaba bi nati al hayatid dunya ya koma ya shahi na farko don wannan da aka fi خير للذين يتقون أفلا تعقلون to wato ya kawo ƙarin bayani don a daidaita rayuwa ta kusa da rayuwa ta ƙarshe domin rayuwa biyu ce rayuwa ta duniya ta kusa da rayuwa ta lahira shine duniya da lahira wa ya ce wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahaw wato rayuwa ta duniya ba ko ne bace wace shagaltuwa ce da abin nan wasa la'ib wato wasa ta kwallo da menene wa lahaw da abun da zai shagaltar da mutane kamar su caca su anene wa mata'atu amma ayyukan ta'a na nabin Allah wa ma yu'inu ala duk abin da zai taimaki mutum ga shi aikin kwarai fa min umurul akhirah su ba al'amuran duniya bane na lahira ne kun gane ah, darul sannan gida na lahira khairun shi yafi lil ladina yatakuna ga waɗanda sun kai tsoron Allah ke tsoron yin shirki min al hayatid dunya wato abin nan shi yake bisa ga rayuwa ta duniya li'anna manafi'aha khalisatun min al madar domin amfanin gidan lahira babu wata cuta ciki kun ga na duniya ko bacci kai ta yi har ya gaji ya zan cuta ga wani abu da ke samun mutane galibi waɗanda hannunsu ke shanyewa ko kawa ta abin nan cin abinci ne a yi kwance tun ba tun ba yi nafila ba in ya zan ka ci abinci za ka tashi ka yi nafila ƙaranci raka a biyu wannan ciwo bai zai same ka ba in shan inna ne domin ka kwanta eh, jijiya ba ta abin nan ba ta miƙe ba saboda haka jini bai shiga ka eh, abinci ne amin wato abin nan khalisatun min anil madar wato ta tsira daga abubuwan da ke cutarwa wala za ta ha gair eh, muta'aqiba bil alam ko abin nan jin dadin duniya babu babu wata cuta wanda ke zakkuwa bal mustamiratun ala dawami ta doge akan dawama afala ta kina shin ba ku yin hankali ya ku mutane ko kuma afala ya kilo ne ba su yin imani su yi abin nan ba su hankali su yi imani su masu saurare to ci gaba قد نعلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تو الله يتمع النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون kun ga annabi na kokarin karantar da su suna kokarin cewa sihiri ne wane ne suna batawa Allah ya ce to mun san abin nan da suke faɗa na walakanta kai na bata ma rai kun gane ƙaryata wannan da suke yi ma yana ɓata ma rai to kakka ɓata rai fa innahum la yukadzibunaka haqiqani sun san abin da kake faɗa gaskiya ne cikin zuciyarsu fisir boye li ilmihin annaka sadiqun domin sun san kai mai gaskiya ne ga wata qira'a la yukadzibunaka ai la yunsibunaka ila al ba su jingina ka zuwa ƙarya sai dai walakin zalimin sai dai azzalumai da ayatin lahi yashhadun suna musu ga ayoyin Allah sun san abin da kake faɗa gaskiya ne sun san tun gabanin abin nan wahayi ya zo gare ka kai mai gaskiya ne saboda aka wato duk abin da kake faɗa sun san gaskiya ne amma su bi abin da Allah ya ce su ba al'ada su shine ba su yarda ba ku gane shiri ne Allah eh, shiri ne Allah ci gaba wala qad kuzziba rusulun ولقد كذب كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين to wala kad kuzzabar rusul min qablika wato an duk abin da an kai ma na karyatawa kada ka damu an karyata manzanni gabaninka fihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da an kai ma ka damu har in ka faɗi magana ba ka samu mai faɗa da kai ba to ba gaskiya ba ce kai ma bari an kawa annabawa an karyata annabawa sabaru sun kai hankuri alama kuzubu bisa ga karyatawar da an kai musu wa uzu an ka cuce su hatta nasaru na sun ka zauna akan ana ta cuta su har taimakon mu yazo bi ihlaki qaumin da halaka mutanen da ke yi musu azab an abin nan musiban nan saboda haka fasbir kai ma kai hankuri hatta ya ce ka nasu har taimako yazo bi ihlaki qaumin ga halakar da masu yi ma izgilin nan wala mubadil kalimatillah kuma al'ada Allah ba mai musanya ta haka take huwa alkawalin da yake yi duk ba mai iya canzawa haka abin yake wala qad ja'aka min naba'il mursalin kuma wato al'amari ya zo ma daga labarin manzanni waɗanda sun ka gabata ma yuskinu bihi qalbaka abin da ke natsar da zuciyarka na cewa annabawa duk haka suke ya zo ma saboda haka a ji hankalinka ya ta faɗa ma mutane wanda ya ta faɗa don kanshi kun gane to ci gaba arab hamma mai faɗan ya fi taimako ga fahimci a gaskiya bisa ga wanda ya shiru eh da yi magana zai faɗi karya sai a gane eh ashe dai da abinda da ake faɗa gaskiya ne saboda mai kullum mai kokarin ya bata gaskiya shi ke ƙara sa a gane ta to ci gaba وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ku saurari wannan aya mai nauyi ce ya ce wa in kana kabura alaika iraduhum in ya zan kana yi musu wa'azi wato suna karyatawa in ya zan kin karɓar wa'azin da kake yi ya ɓata ma rai wato har ya girma wato ya kana jin nauyin shi kwarai ya bata ma rai fa in sadata an tabtage na fakan fil in kana iyawa ka gudu ka basu kai rami cikin kasa ka shiga to yi ka shiga ka kyale su annabi yake ga wannan ba an ce kai hankuri ba to in ka kasa hankuri shiga cikin rami kun gane na fakan fil ali ausu sallama shi ko ko in kana so samu wani tsani ka yi saba ka kyale su wata atiyan bi don ka ka kawo musu ayat da za su gaskata ka sai Allah ya so hmm. in kana so ko ta yi sama ka kawo ko ko ta yi ƙasa ka ɗebo min makatar ku gabin da sun ka nema in kana iyawa fa ali aikata alma'ana innaka la tastadiu zalika wato ma'ana wannan kai ba ka iya abin nan ba ka iya kawo abin da suke so saboda ka abin da daya akan kafas buri hankuri hatta ya hukuma Allah Allah shi in ko ka ce kana iya yi mu gani walau sha Allah da Allah ya so da ya so ya shiryar da su nan da nan la jama'ahum al-huda da ya tara su akan shirya walakin lam yasha zalika bai so haka nan ba lam yunu saboda haka wasu imani ba kuma don ya kara ma lada domin ana cutar da kai kana kokarin kamar kana da dan uwa mahaukaci yana kokarin ya fada rijiya kana kokarin kame shi yana kokarin abin nan dukarka da cizo sannan an kace ma annabi kuma wala takunanna min al kaza kaza cikin jahilai wanda yake abinda zai amfane shi bai san shi ba wannan karyatawa da suke yi ma amfanin ka ne kada ka cikin jahilai bi zalika da haka nan ko huwa nahyun li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato hani ne ga annabi amma kana alaihi min al-hirsi wato kwadan da yake ya shiryar da su ashadidi mai tsanani ala islami ga musuluncin su wal mail ila itiyani ma yaqtaruna kuma da karkata ga cewa shi kawo musu wani abin da suke so min la ayatin ayoyi Allah ka saukar min da ayoyi don su gane to ga yi fi don طمعا في إيمان دون قد إيمان سو المرتب على بيان عدم wannan bayani تعالى cewa Allah ne bai so ba. kuma don ƙara ɗaukaka ka ne kana ta wahala eh, wato Allah bai so shirya da su ba wal ma'ana wa idza arabta annahu ta'ala lam ta in ka san Allah bai yi nihin shiryar da su ba wa imanin kun bai yi niyyar imanin su ba bi ahadil wajhain da ɗayan fuskokin nan biyu fala ta kun bil hirs shadid kada ka zanda kwadayi mai tsanani ala islami ga musulunta su kai da kai wa'azi in kai na ka gama amma kada ka tsananta ka ce tilas awul maili ila nuzul kitran koko ka dora cewa Allah ka kawo min aya wadda za ta shiryar da su min wata abin wannan wa aiki ne na jahilai bai da qa'iq shu'unihi ta'ala wato kai na wadanda ba su san haƙiƙanin al'amuran Allah waɗanda kanana bane ta'ala allati min jumlatiha ma zikira min adami ta'alluqi mashi'atihi ta'ala bi imani Allah wato eh, nufinsa bai ratayu ga imanin su a wannan lokaci wanda kake so ba saboda ka yi hankuri ta aikin da an kaza ma dai li khurujihim an al hikmati at tashri'iyya domin sun hita daga hikima wadda yake ta wadda an kai ta shari'a alhamdulillah kun gane to in ana ce ma annabi haka kowa sai hakuri eh? to mu aje ana alhamdulillah الذين يسمعون والموتين sai aka ce inna ma yastajibu alladhina inna ma yastajibu du'aaka ila al-iman alladhina yasma'u wadanda yake in an karanta ayoyin Allah suna ji wato suna da rai wato su ke karba kiran ka zuwa ga imani wadanda yake eh, sama'a tafakkumin watibadin suna saurare don neman fahimta kuma su kula ba waɗanda ke saurare don su karyata ba a su matattu ne wal mauta amma kafin rai shabbahum bihim wato domin wato wanda yake kowa an kire shi ga addini bai iya ganewa ya zama matacce fi adamin sama'i wato ga rashin kamar yadda matacce ba ya ji haka nan shi ma wanda Allah bai masa imani ba ko an faɗa bai ji to su ya ba su mullahu Allah zai tada su a lahira thumma ja yurja'un sannan kuma zuwa gare shi ake mayar da su yuraduna ko jazihun saka musu da amalin da ayyukan su na kafirci an yi kira an kira ba su iya saurare Allah sauƙaƙe amin وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا سيدي كافرين كافرين من قوة منا إتسورة أبنا tauhidi da abubuwan da an kai tawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin makka kamin tauhidi ya tabbata wa qalu suka ce laula nuzila alaihi atun min rabbi dan mi ba saukan mai wata aya daga ubangiji ba wata wani abu wanda ke nuna wa shi annabi ne kamar yadda an ka ba abin nan to salih kun ga salih da mutanen sun kace Ah, in kai annabin gaskiya ne ce raƙuma ta fito mun daga dutsen nan yayi addu'a da raƙuma ta fito ko kuma kamar sandan Musa wal ma'ida ko kuma Isa da an kace in kai annabi ne kai mun addu'a wato Allah saukar mun da abin nan ka baki to shi kuma Muhammad in gaskiya ne dai ba saukar masa ba kullahum kace musu inna Allah qadirun ala ayyin nazla kace wato wannan abu dinna Allah ne Allah mai iko ne ga yin shi saukar da aya <laughs> wato wanda yake sun ka nema walakin na aka sarahum amma masu yawan su la ya'lamu sani ba <clears throat> anna nuzulaha bala'un alaihi duk waɗanda nemi a ba su wata aya don su yi imani to ayan nan ita za ta zan sababin halakar su <clears throat> kun gane kun <clears throat> to kun ga masu eh, abin nan kuma kun ka taho abin nan kun ka kashe ta ya zan sababin halakar su bayan kwana uku haka nan abin nan waɗannan nemi duk wata aya dai wato ayan na ita ce alamar abin nan nasu ita ce sababin saukar su liwuju bi halakihim in jahaduha domin in sun wadannan na nemi aya bayan haka nan an ka bayyana da ayan nan sannan kuma sun ka yi musunta to ta zama sababin halakar su eh jahaduha eh akwai akwai mun rubuta akwai wa gaban da ma akwai ci gaba وما من دابة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شاء ثم إلى ربهم يحشرون zama musulmi shine mutum ya yarda al'ada duka dabbatin fil ardi babu wata dabba cikin ƙasa dabba ko mutum ya shiga nan duk abinda yake mai rai mai tafiya akan ƙasa ba wata dabba wanda ke tana tafiya cikin ƙasa wala irin ya tsira bi jana'i ba kuma wani tsuntsu wanda yake yana hira cikin sararin sama da sa kansa illa umamun amsalukum fa ce al'ummomi ne kamar ku fi tadbir khalqiha wato eh, kullum wato Allah shi ya shirya halitta su wa rizqaha kuma wato Allah shi ke ba su abinci eh, wa ahwali da sauran halayen su duka kun gani kamar yadda kuke aure su ma suna yi ga abin ko da yake eh, ku da dokoki su kuma kamar yadda Allah ya shirya musu ma faran na fil kitab min shay'in Allah ya ce ban bar komai ba cikin littafi ba ce mun nan lawhul mahfuz ba ce mun bayyana shi falam na katubu wanda ba mu rubuta babu shi komi Allah ya rubuta shi summa ila rabbihim yushrun sannan kuma duk dabbobin nan ana tayar da su zuwa ga ubangijin su fa yuqda bainahum fa yaqdi bainahum shi ubangiji yayi musu hukunci yayi hukunci tsakanin su wa yaqtasu lil jama'i min al qarna in ya zan dabba mai kaho ta tuni wadda ba ta da kaho sai an rama musu sun mai kulu da musanna ce musu kunu turaban ku zan turbaya eh, mutane su ne su kuma an yi musu hukunci eh, in ya zan wani ya cuci wani a ɗibi ladar shi a ba wancan in babu wani abin ramawa in babu ladar sai a ɗibi zunubin wancan a zuba masa ta wace gaba na والذين كذبوا بآياتنا هم وبكم من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم malamai suna tambihi a wannan ayar da ta gabata da an ka ce wa min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face an yi mata manzo mai abin nan mai mata gargadi to wanda ya dibi wannan aya ya ce ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha hawa to yace kenan akwai annabawa har cikin tsuntsaye da abin nan to wannan ya saba ma abin nan domin annabawa sharadin su kamala ga halitta don haka wato babu su cikin waɗannan dabbobi sai dai cikin mutane kawai babu su ma cikin aljannu amma akwai masu gargadi cikin cikin aljannu sai dai ba annabawa ba wannan eh kwarai ah, baka je abin nan annabi ya ce a kuliki na rabin addinin ku daga Aisha ba annabi mace wato malamai sun yi khilafa wato in akwai annabi mace kun ga abin nan uwar Musa an yi mata wahayi wa wahayi na ila ummi Musa sannan kuma mata Fir'auna an yi wahayi zuwa gare ta Maryam an yi wahayi zuwa gare ta in an ce babu annabi wato cikin cikin mata to abin nan kenan wahayi ne na ruya in ko an ce akwai shi na yiwa abin nan amma babu manzan wato wahayi na abin nan wato annabci ne amma babu mace manzo domin an kace ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi to shi wace hadisi na alƙalin addini eh shi wancan hadisi ba gargadi bane to ya yake bayanin shi kin harkar gida ta cikin gida kana iya zuwa ka ga yadda ake yi a ah, ah, tashe sai wani sun ka sani eh, shi ne daga addini akwai na waje akwai na cikin gida wallazina kazzabu bi ayatina an karanta to waɗanda sun ka ta ayoyin mu wato sun ka ta qur'ani sun koma abinan kurame sun mun an sama sama'iha kurame ne ga sauraren ayoyin sama a kabulin domin suna ji amma ba su iya tunani ba su iya gane ba su iya karba wa bukumin kuma bai baye ne anin nudukin bil haki ba su iya faɗin gaskiya fi zulmatu suna cikin da fai na kafirci man yasha da yudlihu duk wanda Allah ya so badda shi to zai badda shi wa man yasha hidayata kuma duk wanda ya so ya shirya da shi ya za'alahu ala siratin mustaqim sai Allah ya sanya shi akan hanya wadda an tsayayya madaidaciya mustaqima wanda shine addinin musulunci kudi ba da mutane ke tsakuwa da abin nan suna ta musulunci wasu na takamar suna da digiri da komi amma ba komi sai hauka hauka ba To ci gaba kun. Mula raita ina te kun azabu Allahi a wata kuma sa'atu a waira Allahi ta da'una in kuntum sadiqi. Kun ya Muhammadu Lahmu ka ce musu. a ra'aitum in a ta kuma azabu ku bani labari in ya zan azaba Allah ta zo muku cikin duniya. aw atarkum sa'a ko ko ba ku sani ba hasa tashin kiyama ta tashi alqiyamatu almustamilatu alaihi bagatatan ko ko abinda yake na sa'a tashin kiyama ta zo muku bisa ga abke ku bani labari a gaira Allah ta da'una wani Allah za ku kira don ya kuranye muku wannan musiba li ya kashe ma don ya kuranye abin ya sauka gare ku wal jawabu la ba su iya kiran wani Allah in kuntum sadiqin kun zama gaskiya fi in ya zan masu gaskiya ce a gumaka suna amfanin ku to in irin wannan musiba ta zo muku ku kire su ba za su yi ba bal iyahu bal iyahu tad'un فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون آآ واتشيء ba wani sa kuke kira ba lokacin da mutum mutum ya fada cikin musiba bai tunanin wani wa ya kashe ma ta du'una ilahi in hakun kire shi ya kuran yi kuke kiransa zuwa gare shi an ya kashe fahu an zuwa ga abinda yake kuke neman ya kuran shi da gare ku na cuta da da mai kama da shi in sha a kashe in har ya so ya kuran yi muku shi watan na ma ta dukuna ku manta ku bar duk abinda kuke shirki da shi wato wanda kuke hada shi da shi min al-asnan gumaka fala ta du'una ku ba ku kiransa Ah, sai dai Allah inda ya har musibar ta zo to ba ku hankali kenan to wanda ya tuntube ya ce shehu ya yi shirki ah, ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون to wala kad arsalna ila umamin min qablika Allah ya ce ma annabi lalle mun aika da zuwa mun aika um, zuwa ga al'ummomi da gabaninka mun aika rasulan manzanni fa kazzabu su al'ummomi nan da anka aika manzanni zuwa gare su suka karyata su saboda haka kai ma abinda an kai ma ya hankuli kai koyi da yan uwanka annabawa manzanni fa akhadnahum da suka karyata su sai mun ka kama su bil ba'sa da musiba shiddatul faqr tsananin talauci wadda ra'i da cuta la'allahum yatadarrabun ko za su yi kankan da kai su komo su yi imani falawla a idh ja'ahum ba'suna tadarra'u ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون to har kenan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sun ka tsananta an yi musu hari kamar a shekara bakwai falau la ja'ahum basuna tadarru dami su kankan da kai ba lokacin da musibar mu ta zo musu ko lokacin da azabar da mun kai ta zo musu ai lan yaf'alu zalika ba su yi haka nan ba ma qiyamul muqtala ko da yake ga abin da ya wajabta musu yi walakin ƙasar qulubun sai dukatan sun sun bushe falan talin lil imani zukatan su ba su yi taushi ba don imani ya shiga wazayyana lahum shaytan ma kanu ya'malun kuma shaytan ya kawata musu abin da sun zan suna aikata mana ma'asi na sabani fa asarru a sun ka doge akan zunubin akan sabani na nasu فلما نزوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن azaba to abin nan ko don su yi rauni ya ce abin a shaidan ya ya kawata musu zama akan laifin abin nan domin abin nan abin da suke aikata suka ci gaba fadan ma na su ma zikiru bi lokacin da sun kamance suka manta da abin da an kai musu wa'azi da shi wa khuyifu an ka tsoratar da shi an ka tsoratar da su saboda shi min ba sa na tsani an ka ce in ba ku bi abin da Allah ya ce ba Allah zai yi muku musiba zai sarkar da cuta falam ya izu amma duk da haka ba su wa'astu ba fa ta hana alaihim babu kulli shay'in maimakon ai musu azaba a wannan lokaci sai mun ka mun ka bude musu kofofin dukan ni'ima istidraj lahum don su ƙara haukacewa to ke ashe kenan wancan musiba da ta same ba don mun ki bane sai su ƙara fata idza farihu sai lokacin da sun ka farin sun kai farin ciki bi ma utu ga abin da an ka basu na faraha batarin farin ciki irin na girma kai na cewa ashe ba don muna saba mu Allah ne an kai mana wacce musiba ba don gashi yanzu mun samu to a wannan lokaci a kharnahu sai mu kama su bil azabi da azaba baka tatan su ga ke hujatan bai da hu mublisun sai ga su ta ko magana ba su iya magana a na masu ɗebe tsammanin min kulle khairin ko na alheri ba su abin don haka idan mutum yana cikin musiba yana cikin zunubi an ka kyale shi yana ta wadata to wannan istidraji ne radda musibar ta zo babu yadda zai yi Allah ya tsare mu daga gare shi فوضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فوضع دابر القوم zalamu shi ke nan da musiba ta zo sai aka halakar da wato an ka yanke ƙarshen waɗanda sun ka zalunci wato an ka halaka su har da 'ya'yansu ai akhiran har na karshen su bi an susilu an ka tumbuke su duka ba da su da ƴaƴan su duka an ka halaka walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai al'an sai rusul bisa ga taimakon manzanni wa ihlakil kafirin da halakar da kafirai wato haka abin yake matuka an yi taba mutum wa'azi ya har an ka sako mai ni'ima to in ya manta in an ka tau za a halaka shi har da ƴaƴan shi za a halaka kuma wato Allah ya alkawalin yana taimakon manzanni bai bari wa ma'ana haza abinda ake nufi da wannan anna qad adabirahum halaka karshen su ni'matun wata ni'ima ce an amallahu biya wanda yake Allah ya yi ni'ima da shi Allah rasul daga manzanni allazina ursilu ilayhim wadanda an ka aiko zuwa gare su fa dhikrul hamd da yace alhamdulillah ta'limun li rusuli wannan su manzanni an ka ce abin nan ku ta ce alhamdulillah wali man amana bihim kuma wanda ya imani da su shi ma wajibi ne shi gode ya hamdulillah don su gode ma Allah ala kifayati yam domin ya isan musu ga sharrin allazina zamu ga sharrin sun kai zalunci wali hamid muhammadu kuma an yi haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi gode ma Allah wa ashabu da shi da sahabbansa su gode ma rabban ubangijin su idza ahlakal mushrikin idza ahlakal mushrikin al domin ya halakar da kafirai masu ƙaryata shi masu ƙaryata shi shi gode kuma sahabbansa su gode mu ma mabiyan su mu gode Thank ah. you. ختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون to kuma Allah na ce ma annabi qul lil kufar ka ce ma kafirai ara'aytum ku bani labari in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum in Allah ya amshe wato jin ku da ganin ku daga nan ku wato kenan ya kunumtar da ku ya makabtar da ku wa khatama ala qulubikum sannan ya saruhi akan zukatan ku ya dan ya abin ya ya tafi da hasken su wala ta'rifuna shay'an har ku komo ba ku san komai ba in in har ya yi muku haka nan ku bani labari man ilahun gallah wani abin bautawa ne wanda ba Allah ba ya tikum bi wanda zai zo muku da jin nan da ganin nan da tunani cikin zuciya bai ma akhadahu minkum wata wa zai zo muku da abin da ya karba da gare ku bi za'amikum gari yawa ku ka sai ce babu unzur kayfa nusarifu lakum al-ayat kadiba yadda muke bayyana musu ayoyi kashi kashi daki daki ay adilalati ala wahdaniyatina ay muna nuna musu wato abin ayoyi ga ikon mu summa hum yasdifun summa duk da haka suna karkacewa an hada gare ta fa la yu'minuna ba su yin imani sadaka ya karkace to ci gaba والذين فيكم عذاب الله بغتة أو جارة هل يهلك إلا القوم الظالمون to qul lahum kace musu ara'aytukum kuma da ku gani ba wato ku bani labari in atakum azabullahi in ya zan azaba Allah ta zo muku bagatatan bisa ga abuke ba ku sani ba aw jaharatan ko ta zo muku bayyane lailan aw naharan ko cikin dare ko cikin rana in ta zo muku bayyane ko bisa ga auke hali hulaku illa alqawmu zalim shin akwai wanda za a halakar game da wannan musiba sai mutane waɗanda azzalumai ay alkafiruna kafirai ai ma yuhlaku bisuhud ba a halakar da kowa da kushin Allah wal galabi da kushin Allah illa hum sai su waɗannan Allah tsare ni إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المرسلين الله يتي با mu aiko manzanni illa mubashirin face da sifa biyu kawai muke aiko su wato su dora bishara ga wanda ya imani da aljanna wa munzirina kuma su dora gargadi ga wanda ya kafirta da cewa zai shiga wuta wato ga abin da za ku yi in kun yi ga abin da Allah zai muku na ni'ima in ba ku yi ba ga abin da zai muku na azaba haka ɗaya muke aiko manzanni da shi man amana bin duk wanda ya imani da manzanni wa aslaha amalahu ya gyara aikin sa fala khawfun alayhim to su ba su da tsoro waɗanda na gyara aiki wala hum yazun kuma su suna bakin ciki ba a lahira domin wanda ya yi laifi shine in an to ana binciken shi kan bakin ciki to su duk wanda ya bi manzanni bai da bakin ciki Allah Allah ya sa mu cikin su والذين كذبوا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا ودن سنك قرية game da ayoyinmu wato sun karyata manzanni game da ayoyinmu ya musu mun azab wato azaba tana shafar su bima kanu yafsukun don abinda sun kazan suna yi na fasici abinda fiski fita daga hanyar kwarai ya kharujuna ni ta'ati wato abin da musiba za ta same su kuma ba ce tana hankali tana samun su saboda haka ba waɗancan na farko har yanzu kullun nan duk mutum in ya bar abin da Allah ya ce to musiba za ta same shi wanda yake bai san yadda zai iya fita da gare ta ba قل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون تو كما أكتم النبي صلى الله عليه وسلم يا جاي موسى شي با الله بني wato ille manzo ne shi faɗa musu kullahum ah, ka ce musu la aqulakum indi khazainus samawati an ah, lahi wato ban ce muku wato ban ce muku wato cewa taskokin Allah duk ga hannuna suke allati min ha eh, ko eh, yarzuqu waɗanda yake taskoki gare su yake bada abinci ban iya cewa abincin da ake baku da menene duk yana ga hannuna nike baku kun gane wato Allah shi ke ciyar da ku ba ni ba wala alamul gaiba kun ba san gaibi ba ai ma ga ba ni duk abin da ba gaba gare ne ba ban san shi ba walam yuha eh, walam yuha ilai kun ba yomin wahayi zuwa ba yomin wahayin abin nan zuwa gare ni ba in dai ba faɗa min ba kun ba gaba gare ni yake ba ban san shi ba kun gani kenan annabi bai san gaibi ba sai an faɗa masa kun gane wala aqulu lakum inni malakun ban ce muku ni mala'iki ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba mala'iki bane daraja shi ta ta mala'iku sai dai mala'iku an yi su da haske sauran mutane an yi su da abin nan eh, an yi su da ƙasa amma duk da haka Allah na sa daraja shi inda ya ga dama in atabi illa ma yuha ilayya kuma ni ban bin komi sai abin da an kawai wahayi zuwa gare ni wato kenan ban yin wani abu don jin daɗin wani mutum kul hal yasabil amma ka nan ka ce ka ce musu shin makaho wanda yake ko ya ji abin nan bai iya gani ko ya gani bai iya ganewa yana daidaita wal basiri da mai basira mai gani almumin wato yana yi wa kafiri makaho da abin nan mumini mai gani su yi daidai aljawabu la ba shi wa su yi daidai afala ta tafakkaruwan shin ba ku yin tunani fi dalika fatu minuna ku yi imani akan mm. wannan kalma wani su malamai Wa zirgin ya qabu na hanyar shago, Ila rabbi in gaisa launin Allah ya ce ma'anabi ka yi gargadi da Kur'ani. wato ka tsoratar game da qur'ani kai gargadi game da qur'ani da qur'ani allazi yakhafuna an yushiru ila rabbihim wato kai karatu da qur'ani ba da ka ba ka karantar da mutane da qur'ani su suwa kake karantarwa waɗanda yake suna tsoron a tayar da su ranar kiyama ila rabbihim zuwa ga ubangijin su alhali in an tayar da su laisa lahum min dunihi um, min waliyin ba su da wani masoyi wanda zai taimake su a ran nan wala shafi'un ba su da wani mai taimako ya shafa lahum wanda ke ceton su domin wato ba a ceto sai da sai mutu ya mutu da imani kun gane wa jumlatun nabi halu min damiri yusharu wato a tayar da su alhali ga halin da suke ciki wa hiya mahallul khawfi wato kenan tashin kiyama shine abin tsoro wal murad eh, bihim al mu'minuna al asuna wato mu'minai masu sabo domin an sun doge cikin sabanin nan har sun ka mutu kenan babu imani to ba su da ceto ya taqun kai musu gargadi ko cewa gargadin zai sa su yi abin su ji tsoron Allah ya taqun la su ji tsoron Allah bi iqla'ihim amma hum fihi su bar wato su kira daga abin da suke na kafirci su komo zuwa ga abin da Allah ya ce wa amali ta'ati su komo zuwa ga aiki zuwa ga na aikin ta'a kai musu gargadi don su komo to ci gaba ولا تطرد الذين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين to sannan kuma shi addini wata imani na wanda ya bi ne ba na samu ba na dukiya ba ne saboda haka duk wanda ya taho ya karbe shi shi adda shi fala ta duridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wala shi kada ka kore waɗannan da ke kiran ubangijin su sahi da marece na washahu suna nihi da ibada su yarda Allah kun gane ko ta'ala la shay'an ba komi ba min a da duniya ba suna yin komi na abin nan don bukatun duniya ba wa humul fuqara su ne fakirai waɗanda yake musulmi suna ibada wa kana al mushrikuuna ta'anu fihim kan zamanin annabi wato abin nan kafiran zamani sun kai suka gari sun kaci gashi waɗanda ke biyar shi talakawa ne ko wa talabu an yi tsoro da sun kace in kana so mu bi ka ka kore su sannan mu bi ka amma za a mu zauna da su suna bari li su hudan su yi zama da shi wa arada nabi sallallahu alaihi wasallam zalikan tab'an fi islamihim annabi yayi ne ko abin hmm? tab'an fi islamihim wato don tsammani waɗannan su musulunta domin su musulunta mutane za su taho su ta shiga Allah ya ce a kada ka kore su ma alaika min hisabihim min shay'in ba abin wani abu akan ka ga yi musu hisabi ai ma alaika hisabu rizqin ba kai ka ba su arziki ba balle a ce ka hana su fataro da balle ka kore su an ka da gare ka aw ma kana hisabuhum alayka ko kuma yi musu hisabi ba akan kai yake ba bi an kana idahum ghayr maddi wato in cewa abinda a cikin zuciyarsu ba yardadde bane ba yarda ba to ba kai ne an kace kai musu hisabi ba wanda duk ya taho yace ya musulunta bayyane kenan ko yana da arziki ko bai da arziki shi an naka wa ma min hisabuka alaihi min shay'in ko kuma ba a ce tila sai kai musu hisabi fa da dan balle ka kore su ka ce i eh, na bincika na fasa cikin su na ga zuciyarsu babu imani a ba ba ka ikon wannan ba fata ko na min zalimi har in ka kore wani don wai shi a fakiri ne ko kana tsammanin ba na kwarai bane to fata ko sai ka zama min zalimi cikin masu in fa'alta zalika har in ka aikata haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba alhamdulillah to wato wannan wa'azi ne ga gare mu duk wanda ya ce abin addini shi an namu وكذلك فتنا وكذلك فتنا آمين. بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين to waka zalika fatanna ba haka mun ka jarabi sashen mutane bai balin da sashe wato wanda yake yana da daraja ya dora walakantar da abin nan wadi wanda ba shi da daraja wal gani bil faqir wanda adda wadata shi dora walakantar da faqiri bi an qaddamna ku bis sabqi ko ila imani wato kenan abin nan cewa mun gabatar da shi wata in muka gabatar da wanda ba mai daraja ba sai wancan ita wace don mi zan shiga ni ga irin waɗanda zan shiga ko ko wannan fakiri sai wadatacce ce don mi zan shiga to liya kulu domin su masu daraja ko waɗanda an wadatacce su abin nan su ce munkiri ne suna masu musu sai ce haula imanna Allahu alaihi min banina waɗannan su ne Allah ya ni kyauta min bai na tsakanin mu ga su fakire ba san abin da suke yi ba an ka ba su shiriya ai lauka na mahum alaihi hudan wato da abin da suke akai abin da sun kabi da shi ne shirya ma sabaquna ilai da basu cere muna zuwa gare shi ba da mun shi su domin mu mun ka san hanyar samu kun gane ko kala ta'ala sai Allah ya ce alayhi salatu alam bi shakirin shin Allah bai zan ya fi sani ga masu gode masa ba ko ya hadisin ya shiryar da su al jawabu bala eh Allah ya fi sani wanda abin da mai godewa ashe ba yawan dukiya ba yawan dukiya ba shi abin ba shi a godiya ba kai bi abin da Allah ya ce kun gane وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم wannan kuma ya abin nan wato laifi bai hana mutum in ya tuba Allah san ya cikin na kwarai fatan na ba ba'alhum dubani haka dai mun ka fitini sashen su da sashe da idza ja'aka alladhina yu'minu bi atina idan waɗanda sun kai imani uh, uh, suke imani da ayoyin mu sun ka zo ma suka ce ga mu mun mun tawo mu musulunta fa qul lahum salam kace to amince tabbata alaikum gare ku assalamu alaikum kace musu haka nan kataba uh, kataba rabbukum ala nafsihi rahma kuma ubangijinku ya ruba ya wajabta ma kansa rahama duk wanda ya shiga addini ya shiga cikin rahamar ubangiji annahu wato yadda abin yadda al'amari yake man amila minkum su an duk wanda ya aikata wani abu wanda ba ya da kyawu bi jahalta saboda jahilci minhu khaisu ta kabahu lokacin da yayi yayi bai san yana yana laifi ba sun mata ba yanzu kuma da ya koya ya gane ya koma ya tuba min ba'di bayan yayi aiwancin aiki ba da ilmihi anhu in ya gane abin da yayi laifi ne ya koma ya tuba wa aslaha ya gyara aikinsa fa innahu ghafurur rahim wato Allah ay Allah bil fatahi ala anna al maghfirata war rahmatu lahu wa huwa qawluhu wa annahu ghafurur rahim to shi ubangiji mai gafara ne gare shi mai majin kai ne bihi gare shi wato kowane irin laifi kai mi kahircin sa in in Allah ya shirya da kai ka gane ba ya da kyawu ka komo ka tuba to Allah zai zai gafarta amma kuma shi sa cikin rahama kun gane to ci gaba وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين to waka zalika kama bayyana ma zikir kama yadda muka bayyana dai hukunce hukuncen da an ka ambata nufasil ayati muke bayyana ayoyin qur'ani daki daki li yadhhara al eh, haqq bihi don gaskiya ta bayyana da wannan bayani da muke yi wali tastabina sabilul mujrimin kuma domin hanyar kwarai ta eh, masu laifi Hmm? Eh, sabilul mujrimin domin hukunya masu laifi ta bayyana fa ko fa nisance shi wa fi ukhra bil wato kenan fa tastabina wato ka bayyana ko kuma fa yastabina mujrimin hanya masu ya bayyana musiba ko sabil ko huwa lin nabi sallallahu alaihi wasallam wato sabil duk inda yake babu qaidi to hanya kware kenan in ya haka nan tariqa duk inda yake babu wani kaidi mugunyan hanya kun gana sabilul mujrimin ya zan akwai kaidi eh mummuna ce don ita suke gani mai kyau ga ganin su kun gane to ci gaba قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين to kuma aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce inni nuhitu an abuda alladhina tad'una ni an hana ni in bauta ma abinda kuke kira wanda kuke bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba an hana ni in yi kulla ta biyu hawa kuma ka ce ni ban bin son zuciyar ku ga abin shi ibadata ga bauta ma son zuciyar ku ko ku ga bauta ma goma kan qaddalatu idan wato kenan har in na yi abin da kuke so to ni ma na bace in ta ba to har ni wato abin da kuke bauta ma wa ma ana mina mutane ba zan cikin masu shiryuwa ba har in na yi to Allah ya tsare ni ba zan yi ba kenan إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به قل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. تو كما أنك تقول أنك تقول النبي كتير inni ala min rabbi ni ina akan hujja bayyananna wadda ya sauka da ta min daga ubangiji na wa qad kadzabtum bi ko ku kuma kun ƙaryata abin kun ƙaryata wannan gaskiya wadda ta taho daga ubangiji na wato domin kun yi shirki yin shirkin ku ya nuna kenan ba ku yarda da abin da nake karanta muku ba ma indi ma ta'jilu nabi ba kuna neman kenan in kawo muku azaba ba to azaba ba ga hannuna take balle in kawo muku ita yanzu kun gane ko yana da hukuma illa lillahi hukunci bai zama ba fi dalika wa gairi wato ga yin kawo muku uh, azaba wato da wannan sa hukunci bai zama ba illa lillahi sai ga Allah kadai shi dai ke kawo abin da ya ga dama kun gane ko ya qusul haqa kuma Allah na ba da labarin gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma shine mahiyicin masu yin hukunci al fasil wato rarrabe a tsakanin ƙarya da gaskiya shine mahiyicin masu yin hukunci al hakimina wa fi qira'atin ya quddul haqa wancan ko ya qultu ya kusu ne adda addu'a ya kusu ko ya kullu ga wata kira'a ta ci gaba قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين كما كتير law anna indi ma tasajiluna bihi da kuke cewa in kawo azaba da gaugawa da azaban nan ga hannuna take da kule al'amru bai ne ban da an yi hukunci don ku shi zan in halaka ku bi an lahu da ku in gaugautar da shi gare ku asalihu in huta walakin nahu inda Allah sai dai ba ga hannuna ke ba ga hannun Allah ne saboda aka ban iya kawowa wallahu alam bil zalim kuma Allah shi amma shi sani shine ya san waɗanda sun waɗanda azalumai mata yaqibun shi ya san yaushe zai musu azaba iyaka in muku gargadi na gama nawa wa indahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب كما باب وني بنسان أبين دا أفكي با واتمبوطين أبو بوان دا أفكي خزائن هو تسقوكين أبين دا أفكي aw turuq al muwassilati ilmi ko ko hanyoyi mutum zai biya kai ga ilmin hake la ba wanda ya san sai shi wa hiya al khamsatu allati fi wato gaibi biyan ne waɗanda an ambata fi qawli inna allaha indahu ilmu su to wannan ba ga hannu na suke ba wato waɗannan da ayoyi da suna nunawar annabi mutum ne kuma sai abin da an ka gaya masa ya sani don ya gaya mutane kun gane ko waya alama fil bari kuma Allah ya san abin da ke aukuwa cikin ƙasa shine abin nan bar ke faru wato ƙasa kenan cikin dajuka wal bahri ko abin da ke aukuwa cikin tekuna ko kuma abin nan alkaryu allati alal anhari waɗanda yake akan koguna aw albari wal bahari ko ko kasa da cikin teku al ma'rufa ne wanda an ka sani anna al arda hiya majmu'u kuma yan ce kasa ta hada su duka ay ajaiba hawa to abubuwan ban mamakin kasa duka ga hannun Allah suke wa ma tasqudu min warqatin illa lamuha wani ganye bai faduwa ce Allah ya san lokacin da yake faduwa wala habatin fi zulmatil ardi ko kwaya da fada cikin dukan kasa ba ta zama wa wala radin babu danye wala bisin babu sace illa fi kitabin ce yana cikin littafin mubin wato ba wai Allah ya sani dai ba rubuce take cikin littafi fi lawhul mahfuz wal istina'u badal min al istina'i qablahu kun gane to ci gaba الله شيء هو وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون to wa huwa alladhi yatawaffakum Allah shine ke karbar ranku bil laili da dare ay yaqbalu qabalu arwahakum ke karbar ruhukan ku inda nan lokacin bacci ku yi bacci wato in mutum ya bacci an karbi kamar an karbi ransa ke sa muku bacci wa ya lam jaratun kuma shi ya san abin da kun ka aikata bin hari da rana aljarhu wato yin laifi don wajen ayyuka nan kuke yin laifuka sun mai ba a tukun fiye sannan Allah ya tayar da ku ranar abin nan ya tayar da ku cikin yinin cikin nahari bi raddi arwaikum shine a maida rayuwar ku wato ku komo ku halka wato bacci a halka da rana ko liyaqda ajal musamman don a hukunta ajali wanda an ka ambata huwa ajal hayati wato kenan ku yi bacci ku halka da rana ku yi bacci da dare ku halka da rana zuwa har don abin nan wato wannan duka tahiya ce zuwa ajalin da an ka yanka ba mutum kun gane ko tahiya dai ake yi ka kwanta ka tashi ka kwanta ka tashi kana nan kana da tahiya har zuwa ga ajalin da aka ambata eh summa ilaihi marji'ukum sannan kuma in kun kai ga ajalin wanda kun ka mutu sannan kuma ya tayar da ku marji'ukum zuwa ko more ku tashin kiyama zuwa gare shi ne summa yunabbi'ukum sannan ya baku labari bima kuntum ta'malun ga da kuke kun kazan kuna aikatawa can lokacin da kuke tahiya ba ku yi in ku yi tahiya kwarai ba ko jazikum bi shi muku sakamako in kai tahiya kwarai ya sa kama da alkhairi in kai ya tafiya kuma da sharri kun ga wata wannan duka Allah na nuna muna shi dai adda komi annabi sallallahu alaihi wasallama mai shirya da mu ne malamin mu ne